tun a daren jiya ne dai wasu jaridun najeriya suka wallafa cewa mai ɗakin gwamnan na kano hajiya hafsat umar ganduje ta ba kunci kwatar hukumar ta efcc a can abuja jiya litinin domin amsa wasu tambayoyi game da zargin amfani da gwamnati wajen azuta kai ta hanyar hada-hadar fulotan gwamnati kamar yadda jaridun suka ruwaito hajiya hafsa ganduje ta shafe rana da daren jiya litinin a kwatar hukumar ta efcc kuma zuwa wayewar garin yau talata za ta ci gaba da amsa tambayoyi daga jami'an hukumar sai dai gwamnatin jihar kano ta musanta wannan batu amma ta tabbatar da cewa hafsat umar ganduje na tare da mai gidanta a can abuja comrade muhammad garba shine kwamishinan labaru na kano a sani na wannan hukuma ba ta kama ta ba ba ta tsare ta ba kuma ko yau da safen nan na yi magana da mai girma gwamna kuma na cewa mai girma matar gwamna tana gida. Abin da na sani shi zan faɗa kuma na tabbatar da cewa su hukumar EFCC an yi abubuwan da suke yi ba sa yin koye. Yawanci in sun gayyaci mutane ko sun tsare su ko sun kama su yawanci ai sukan bayyana. Saboda ta hukumar EFCC ne ya kamata a ce su ne za su tabbatar da wannan magana ba. Sai dai kwamishinan labarun na Kano ya tabbatar da cewa Hajiya Hafsat Ganduje tana Abuja ko da yake wasu rahotanni na cewa da sanyin safiyar yau Talata ta bayyana a Kano. Ai dama ba ta gari, dama ba ta gari da ita gwamna sun yi tafiya saboda haka ina da masaniya cewa sun je Abuja sun gwamna yana da wasu ayyuka da zai a Abuja sama tana da wasu abubuwa da za su gudana a Abuja kuma alhamdulillah sun dawo Da na tuntuɓi kakakin shiyar Kano na hukumar EFCC Malam Idris ya ce ba shi da masaniya dangane da wannan batu la'akari da cewa dama tun da fari an gabatar da wannan korafi ne a shalkwatar hukumar su da ke can Abuja. Shi kuwa kakakin EFCC na ƙasa baki ɗaya Mr. Wilson ujeren da na tuntuɓe shi ta wayar tarho wayarsa a kashe kuma bai amsa min saƙon karta kwana da na tura ta wayar ba. kimanin makonni biyu da suka gabata ne hukumar ta efcc ta ayyana neman mai ɗakin gwamnan na kano biyo bayan takardar korafi da ɗanta abdulaziz ganduje ya miƙa wa hukumar a cikin takardar abdulaziz ganduje ya yi kirarin cewa ya yi silar mu'amalar kuɗi ta dubban dala tsakanin mai ɗakin gwamnan da wani ɗan kasuwa da ke muradin mallakar wasu fulotai a birnin kano da kewaye abdulaziz ya ce bayan kimanin watanni uku da ba da kuɗaɗen batun samar da fulotan ya cutura, al'amarin da ya sanya ɗan kasuwar ya nemi kuɗi su dawo gida rashin cimma nasara akan haka ne ya sanya shi abdulaziz ya miƙa maganar ga ofishin hukumar efcc a can birnin tarayya abuja mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria